Ali Kanin Bello daga jihar Kano dogo mai takwasara daga jihar Edo ina Ali Kanin Bello ina ina Ali Kanin Bello ga can Hello Edo State Hello Edo State jama'a Ali zama kuka kenan na Amadi me wuta mai wuta bayan zaman lafiya kwanciyar hankali raya al'adun gargajiya na dambe Allah ya sa daga nan wata rana waje Amurka da mai tafasara Ali Kanu Bello to da auta nan shi ma zai je a can Ta Kano Ido State Kano Ido State Nigeria huta अली ॾिलो न सफ़ा ido ali जार इले खनि ॾिनल to ali खनि ॾिनल खड़ो oh gashi nan shagon yalo eh, shagon idi ah, shagon idi daga jihar katsina shagon bahagon balangada daga jihar nasarawa shagon idi daga jihar katsina shagon idi shagon idi shagon idi ah, shagon idi shagon bahagon balangada shagon idi shagon bahagon balangada shagon idi shagon bahagon balangada jitan nima ritu third position from adamawa state Solomon Olavo from Bayelsa State. Harrison from Bayelsa State. Agwanyidi from ba from Kasina Shagomba bagon balanga da from nasarawa state ashi yidi. shagon yidi shagon yidi shagon yidi shagon yidi shagon bagon balangada shagon yidi shagon bagon balangada shagon yidi shagon bagon balangada shagon idi shagon bahagon balangada shagon idi shagon shagon idi shagon idi shagon bahagon balangada shagon idi shagon bahagon balangada shagon idi An Shagon Bahagon Balangada, Shagon yi di prone Kasina State, Shagon Bahagon Balangada prone nasara State, Shagon di Shagon di Shagon di Shagon di prone Shagon di an Shagon Bahagon Balangada. shagon yi yidi gurmada from katsina state shagon balon bagon balon gada jamus from nasarawa state shagon di ka ba abokina shagon yidi ya shi nan shagon yidi an shagon bagon balangada shagon yidi shagon bagon balangada musa abdullahi shagon yidi shagon yidi wallahi ya buge ya buge shagon yidi shagon bagon balangada wallahi ya buge shi shawarar gwamnati ta dandana ne kowa kai sun za su daga za su daga ilele shawarar gwamnati ta garko baban musan kaduna garko baban musan kaduna ilele shawarar gwamnati ta kasuwar da bari ya riga ya kusa musu kowa da abin da mai karabu da ta ta karba na kaka ta kowa da ake titi mai karabu ya musu bankwana ya ce sai dawo a dawo lafiya سلام النبي عليه السلام ما بهذا ما في جهل هذا شجع تعالى صح هو هو يقول جهل هذا شجع صح صح ربني يا جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم جاسم Bukari garko gwagwa da caji Garkuwar babuwar musan garuna, ilele sabalar gwamza caji ba su mutu gaba wa sana na dauki madadi ba gudu ban ya da baya kalwa ta sai da ita ta sarkarwa kafin sun sha warkarwa la ilaha illallah la ilaha illallah aiki sai maza daga sai mata da guda sai yaro cikin na goyi kukan banza yunwa ciwon yaro ne ya baro baro ya wanke kafin suna fafatawa kafin suna fafatawa mai makikin da mai zuwa gina sha sha bishi wuya mai sa ta sanda maganin wuya a gudanar maganin duniya duniya maganin lahira kuran Allah wani ya zo wani bayan ya kayan biya kuma wani mai wa wasan sojin a kallon ku wasan sojin a kallon ku amin haruna kasa mai yana kallon ya ma su

Thank you. rabali din ka sanya da na mu dai ba ku sanya da ba ba kowa a gidan kallon na ya zama kuma kudu ga suna suna babatawa ga suna suna babatawa ga ya ce mai kaya kudu kudu ya ce mai kaya kudu ya ce ya kudu mai kallon ya ce na kara kasa ko ba Allah sai kallo eh ba Allah sai kallo adadi ana yi sai gaskiya har ya hudu muke ya mai komai ke komai mana komai ke kuma kwana kwana ba la ilaha illallah nawa je ka ba labari kokari ya mutuwa tana kwana kowa ya san kowa kalwa ta san inda yake tasar kalwa kalwa ta san inda yake tasar kalwa kowa na abin da iya ha ga suna suna bambatawa ga suna suna bambatawa ga suna suna bambatawa ana dauke ba bi ana dauke ba bi ana dauke ba bi ana dauke ba dadi kai kudu kunya mutuwa tana kwana kudu kunya mutuwa tana kwana ha ga suna suna bambatawa abun ba dadi na ma da kawa abun ba dadi na ma da kawa nawa ne ka ba labari nawa

nisa kusan da Allah nan tsakanin nan ya fi zuwa kano nisa aiki biyu da ka kai hari kuma ka kare kanka ka kai hari ka kare kanka sannan wurin kudu aiki da sannan wurin kudu aiki da na waje na waje ya kawo ba gura ba ta ba gura ba ta tauri la ilaha illallah la ilaha illallah ba gura ba ta tauri ba ba ta tauri a gudu la ilaha illallah la a maza a sai da kayan mazuna sabo ba wani ya sai da nashi bai sabo ba a sai da kayan mazuna Allah maza madauka fansa Allah maza madauka fansa kai a kwantar da hankalin kamar shagun shagun basiru Wallahi ya Eh, Allah ubangiji ya ba mai rabo sa'a a wannan damba wasu ɗan an ce kaka tuɗi wannan shigo wallahi wannan da kake gani Allah ne ubangiji ya ba mai sa'a wallahi kowa san kowa wallahi na ga ana tura kwaɗan giri iya ce. cisko ya ce wallahi bai zuwa cisko ya ce bai zuwa kai kuma ka dana a gashi mana Allah ya samu iske wallahi lalle ha wallahi lalle ba mu jira lalle lalle lalle Allah ya kai kawala ya nuna ya nuna ya nuna bidiyo bana ake

in ya ga wata haka ba ga kai da ya ga wani da ya ga dambe an wallahi kudin da ana yi ya ba ya na gode ya ba ya ba na magantali na magadi goma ta kai wallahi ya ce ballo ta ga ga wani na suka shi ne ya abin nan ai wallahi ta kuma ai shi Kano ai shi Katsina ai shi Kaduna ai shi Lagos ai shi Abuja sannan kowa sannan ya hana kowa abin da kwaka ji ba wallahi ba kawai ta gama shege ne wallahi na ga ana kura kwaɗai mini iya yace kuɗin dambe na mai dambe ne alhaji ali koko muna neman alfarma ɗan kallo ina alhaji faru su ne ga jiragen jarawa ba da bini a rika zuwa da wani wallahi ɗan